Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, mu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashe na biyu, kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan da aka fara ji makon jiya mai cewa, Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku samo mana ansar wannan tambayar. Wai shin guguwa da take tasowa ta ratsa wasu ƙasashenmu na duniya daga ina take tasowa ne? menene dalilin da ya sa take tasowa ina kuma za ta je ko tana da alaƙa da wannan ƙaramar iska da muke shaƙa masu tambayar haɗin gwiwa alhaji kari bage bajoga da kawo mai ruwa bajoga jihar gombe najeriya to idan masu tambayar da maɗimbin masu sauraron mu na tare da mu ga kashi na biyun kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a adamawa muhammad salisu lado ya samo daga farfesan ilimin yanayi abubakar sadiq umar na jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawan najeriya wanda zai koma baya can ya dora daga inda yake cewa shi iska mai zafi zai so ya yi tafiya ne wurin iskan da yake da sanyi wuraren da suke da sanyi kenan sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa iskansu kuma yana da sanyi so shi ma zai so ya yi tafiya ne inda akwai zafi sanadiyar yin haka ne a cikin ikon ubangiji allah shi yasa akan samu sanyi wani lokata a wuraren da yake da zafi sannan wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu allah ya yi aikinsa ne haka saboda don a samu ya ɗan daidaita yanayi na wurare inda ba haka ba sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafinsu ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyinsu ba da rai da sun samu zafi a wasu lokuta ba amma yanayin wannan tafiyan iskan nan wayannan iska ina shine yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta to idan wayannan iskan suka haɗu iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka haɗu zai zamanto kamar yaƙi ne a tsakaninsu wannan wurin dagan da suka haɗu ɗin yaƙi mai karfi zai faru a wuri abin da zai kasance wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da karfi kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi a kan iskan da yake da zafi wanda ba shi da nauyi sabida haka idan suka haɗu iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi ya dangana ga karfi wannan iska ɗin shine eh, nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a ɗaya sabida haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi misali kamar wurarenmu na najeriya wanda muka gani a lokuta a lokuta da kuma wasu sashi abin afirka ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka haɗu da wannan iskan namu mai zafi sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama misali kamar wajajen north america eh, california eh, wato arewaci america kenan da kuma wurare kamar mexico eh, kudancin eh, america su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurinsu wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga europe misali daga canada da masu rawaran suraren da suke europe suka kada ta wajejen wannan area da na ambato su dinnan to idan suka je suka hadu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa to guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya so idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi domin me can ne ake da bukatar wannan iska mai zafi din so idan ya yi tafiya zai kasance tafiyan zai dangana ga karfin iska ɗin amma ba lalle idan ya je wa'ansu wurare kamar su europe da su north america ya kasancewa da suna guguwa ba yana iya ya koma wani suna iska daban misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi eh, zai kasance eh, abin da ake ce da shi hurricane wanda shi ma yana ɗaya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai haka ma idan ya tafiya ta ɓangare wuraren su pacific ocean su atlantic ocean eh, wuraren su india da su asia idan suka tafi wajen ɓangaren can su kuma sukan koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon to ka gani an fara ta da guguwa amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da amma kusan tafiya ɗaya suke saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka mukan sha labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana, yana, yana kawo wasu sassa na kasashen eh, turawa da kuma amerika haka kuma wannan iska typhoon ɗin shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su sri lanka indonesia da ma eh, eh, wurare da yawa a asia so bai kasance kawai sai a wajajen afirka ko kuwa a najeriya shine guguwa take ba to ne abin da yake faruwa iska ba zai tashi ya yi tafiya ba sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska ɗin akwai mai zafi akwai mai sanyi idan suka haɗu sukan sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska ɗin ya yi tafiya sai kuma eh, guguwa ɗin me sa shi ya eh, yakan tashi zuwa sama maimako ya tafiya a kasa a kan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama saboda kamar yadda na faɗa idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka haɗu to yaki ne sosai a tsakaninsu ala misali idan ana yaki irin an ja daga ana yaki to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haɗuwa daga ɓangare duka biyu ya fi inda yake can baya-baya a kowane ɓangare wurin da yakin ya fara haɗuwa ya fi karfi to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa wato ana ce da shi front wannan wurin iskan ya fi karfi to shi yasa zaka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa yadda ake kiransa da suna wiling wind iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya yana tafiya sama yana dada yaduwa yana dada fadi in ka duba hoton eh, guguwa zaka gan daga kasa yana nan siriri in ya haura sama sai ya yadu saboda a sama din sararin samaniya babu abin da zai tare shi so zai fi yin karfi a sama zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfinsa ya rage masa karfi da kuma buduwa a kasa din to shine abin da yake haddasa haka sai kuma tambayar eh, tambayarsa na biyu cewa ina za shi to na riga na faɗa zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi to tafiyansa zuwa wayannan wurare ya dangana ga karfinsa saboda iska ne wanda yake tafiya eh, daga kilomita hamsin zuwa har wajen kilomita ɗari uku da hamsin a sa'a ɗaya so idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin eh, wannan iskan ba to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kaɗan ko a cikin kwanaki kaɗan so amma idan ya iso wa'ansu sassa ba zai ci gaba da kasance da suna guguwa ba zai canja suna kamar yadda na ce in ya iya ya iso wuraren da yake da sanyi to ba zai ci gaba a matsayinsa na guguwa ba zai koma wani iska wanda ake ce da shi hurricanes amma kusan misali gida ɗaya suke tafiyansu ɗaya suke to shin wannan iska ɗin yana da alaka da wannan iskan da muke shaka ko kuwa a'a eh babu alaka a tsakanin wannan iskar guguwa da kuma iskan da muke sheka saboda iskan da muke sheka wato mai suna oxygen shi iska ne wanda yake yana, sama misali kamar eh, ainihin yanayinsa daga sama yake farowa sai a soko ta kasa daga atmosphere kenan sai a sauko mana a kasa mu yi amfani da shi so wannan iskan guguwan kuma daga kasa take tasowa ta tafi sama idan ya je ya haɗu da wannan iskan oxygen din a wannan atmosphere din nan sai ya gurɓata wannan iskan atmosphere mm, iskan oxygen din nan sai ya dawo mana a matsayin gurɓataccen iska muna ma muna wahala numfashi da shi saboda haka babu alaka a tsakanin su amma yana iya ya kawo abin da turanci na faɗa effect yana iya kawo sanadi wanda zai gurɓata mana wannan iska kuma mu ci mu sha mm, abin da mu ji illansa a jikinmu idan muka shaka lokacin da guguwa yake tafiya batun maganan <coughs> <coughs> wannan yanayin iska ba zai tafiya ba sai ya kasance Eh, two different surfaces wato yanayi mai sanyi da yanayin mai zafi sai sun haɗu ka ya tafi wannan ilimi ilimi ne da ɗaiɗaya a gurin mutanenmu a nan eh, ɓangaren eh, afirka kuma najeriya don kasancewa a lokacin da muke tasowa a yara mukan gani mata idan suka je suna shika ko dawa ko wani hatsin da aka girbe aka buga wani lokuta iskan yakan tsaya idan iska ya tsaya ya nuna iska ɗin yanayi ɗaya ne so ba zai tafiya ba ko ya kasance iska ne sanyi kawai ko kuwa ya kasance iska ne mai zafi kawai so sai ya kasance iska ya tsaya cak kowanne daga cikinsu in ya faru iska zai tsaya amma kamin ya yi tafiya sai ya kasance akwai bambanci a cikin wannan iska a wannan wurare ɗin so a lokacin da mata sukan sheka wannan dawa ko amfanin gona iskan yakan tsaya musu ba za su ci gaba da shikan da suke ba so a nasu sani a wancan lokacin wanda ilimi ne na kimiyya a yanzu din shine sai su saka wani bangare daga cikin dazukan da yake a kusa da su ko ciyawan da yake kusa da su sai su sa mata wuta idan aka sa wuta amma a wurin su din iskan mai zafi ne to saka wuta din zai kara zafi na wannan iska ɗin wanda ya zamanto ya yi bambam da wanda ya suke a ciki a lokacin da iska ya tsaye musu ɗin in kuma iska ɗin ne dama mai sanyi ne to dama abin da ake bukata ne a kara samun iska mai zafi to a lokacin da suka saka wannan daji suka ko ciyawa a kan abin da sai kaga iska yana kaɗawa sai su ci gaba da yin shi kansu so a anan wannan ilimi ne wanda da ɗaiɗaya a gurinmu eh, sai dai eh, eh, daga baya ilimin kimiyya ya zo ya kara faɗaɗa shi da kuma yanayin da yake faruwa kamar yadda na ba da eh, misalinsa a baya to shine abin da ke faruwa da guguwa kenan to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Profesa Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawa, Najeriya, da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wanda ya bayar da umarni Daniel Brown da kuma mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.